Wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku wannan wazi. Ni dan wanku Bashiru na samu ka kawo muku wannan wazi kan Lafiyar Radio Ministry. Kafin mu fara wazi ya kamata dai mu yi addu'a. Saboda haka ana ma roko ya baka zaman lafiya, ya jara maka bukata ya sa maka albarka da zamanka ya bude zuciya ya yafa maka zunubi ya kuma yi maka taushe ko abin da yake yin duka alfabe mu da shi ya sa maka ya sa mana albarkar maganan shi muka yi muka amfani da shi na wannan roko da sunan yesu kristo ne amen kamar yadda na fari yau maganan mu da mu karanta daga numbers 21 verse 5 to 9 A wurin ne muka gan inda Allah ya yi fushi da mutanen Isra. To Allah ya yi fushi da su saboda sun yi wani magana ne su yi zaji Allah. Inde mun yi sunan Harodi, si babban sarki ne a ƙasan Egypti, ya sa ma mutanen Isra wahala sosai. To sun yi addu'a suka kuka so sai Allah ya kwaji kuka da taushen shi shi ne ya aiko musa sai a kesu a tamke su a kesu a wani kasa a kasan kaina wurin ne za su zama ya zama nasu to da anya ba wani mamakin da Allah bai yi bai ba saboda a kesu wurin nan amma da suke da anya sun kai wani lokaci sai kai suka yi maganan zagin Allah da Musa. To, a wannan maganan da suka yi, to Allah ya yi fushi da shi, sun ce ma Musa kamar me yasa kuka kawo mun kuka kawo muna a wannan wahala a cikin waje jinga? Ga ma ba abinci, ba ruwa kuma mu a bayan a kasan Egypti muna cin kowane abincin da muke so da kuma muna shan miya amma nan ga ga yunwa ma na mu to da wannan zaji ya yi mun Allah fushi shi ne Allah ya kuwa aka maciji ya shiga su ya cije su da yawa mutanen su suka mutu to da suka gan haka sai suka zo wurin Musa su ce ma Musa kaman gama mun yi gafara da shi mun zo kama Allah roko saboda Allah ya cire mu da wannan harka da yake da mu to Adamu ya koyi addu'a ya kuwa roƙi Allah si ne Allah ya ce ma Adamu to na ji maganan da kake nan amma ka ta yi sai ka yi ka samu kowane itajen da kake gani sai ka yi kaman maciji so sai ka ajiye shi sai ka ce ma mutanen israel ko maciji ya cije kowane mutum ne in ya duba shi sai ka samu gafara sai kuma ka samu rai sai ka samu lafiya da su adamu ya koyi haka ya ba su shi allah maganan allah ya gara muna kaman muka karanta john kuma ya ce muna kama ya zama dole ne inda aka daka maciji inda musa ya daka maciji a kasan wajejin nan haka ne ya zama dole ne a daga yesu kristo kuma mu kuma muna da zunubi kuna muna magana da an bai so duka mu muna da zunubi kamar inda mutanen israel suka yi magana zajin allah haka ne muke kasanmu inda muke magana ya zama zunubi inda muke duba ya zama zunubi inda muke tafiya muke rayuwa mu da yawan mu muna da zunubi haka ne mu kuma muna zunubi a wurin Allah Allah ya yi fushi da duniya Allah ya yi fushi da mutanen duniya si yasa muke gen irin wahalan da muke ganin ga irin wahalan da ba mu taba ganin ba muna gan duka saboda zunubin mutanen duniya Allah ya yi fushi da kowa Allah ya yi fushi da kai kuma saboda zunubin da muke da si saboda halin da muke da si muna inda muke abubuwa muke rayuwa mu wuraren da muke zuwa magana da muke yi ibin da tunanin da muke duka duka mu mun zama zunubi ne to Allah ya yi fushi har daga yau kamar yadda ya ma mutanen ya ce ma Adamu kamar kai ka daga itace ka daga maciji in wani ya duba shi za ka samu rai haka ne ya daga yesu kristo yesu kristo na da tsakaninmu allah ya daga shi ya ce muna in ko dai wani na da zunubin ka duba shi za ka samu gafura kuma ka samu rai to kai da ke ji na in ka duba yesu kristo kai kuma za ka samu rai ne in ka zo wurin si da zunubinka za ka samu gafura ne in ka zo ka nuna masa inda hal irin halin da kake yi to yesu so zai cire maka da wahala kuma zai baka zaman lahiya ne wanda ke ci na yau kuma kai lokacinka nan yau wanda kake ji na lokacinka shine yau zo wurin yesu so magana allah ya gwada mana kaman ya kamata kowane mutum ya sani kaman kai dan zunubi ne saboda kakanmu a dumu duka mutanen duniya muna da zunubi ya kamata kuma mu sani kowane zunubin da muka da zi ba mu iya mu shika aljanna da su allah bai so allah na fushi da zunubi siyasa ya ce muna kaman kowane mutum da ke da zunubi ba ka shika aljanna ya kamata kuma mu sani kuma saboda mu ya kawo almashifinsa yesu kristo ya zo an kashe shi da kwana uku ya tashi saboda mu ilin wahalan da ya sha duka saboda mu ne ya so haka in ka sani kamar saboda zunubin ne aka kawo yesu kristo to si kenan abu na hudu ya kamata dai ka zo wurin si da zunubi yanzu ka sani saboda zunubi ka sani kana da zunubi ka sani kuma saboda zunubi ba ka ka shiga aljanna ka kuma sani saboda zunubi ne an kashe shi saboda zunubi ne ya tashi kuma daga mutuwa yanzu ka sani abinda ya suwara ni ka zo wurin su ka ce masa ya yafe maka in ka yi haka allah zai yafe maka yesu kristo si mutumin kirki ne Sini annabi circili zai yafe maka yana jin taushe mutane wanda zai zo wurin shaduka za ji maka taushe yafe maka zunubi abinda zan gwara maka ne ka sani kamar ke kuma kana da zunubi kuma ka sani allah na fushi da mu har yau duka mutane yau allah na fushi da duniya allah na fushi da komi allah na fushi da kowa saboda zunubin duniya kai kuma kana cikin duniyan ga kai kuma kana nan kana zunubi halinka ya gwada kamar kana da zunubi inda muka yi fira akwai zunubi inda muka yi duban abu akwai zunubi inda muka yi magana akwai zunubi inda wuraren da muka yi zuwa akwai zunubi da bayan haka akwai bakin ciki akwai kariya akwai abubuwa daban-daban da muka yi to ya zama muna zunubi ba ka yi ka ce ke baka da zunubi kana da shi Duka mutane muna da zunubi to in ka san haka abin da ya tsora maka ne ka zo wurin yesu kristo sai ka ce masa kamar ke ke dan zunubi ne ka yi maka gafi ka yi mini gafra in ka yi haka da farin ciki za ka samu gafra da zunubin to in kana ji na lokacin ka ce nan kai kuma sai ka zo ka ce yesu kristo na zo wurin ka ka ji mini toshe ni dan adam ni ni dan adamu ni ina da zunubi saboda zunubin adamu dukan mutanen mu dukan mu muna da shi na zo ka yi mini gafura ka yafe mini zunubai na zunuba na duka saboda ka ji mini toshe si saboda ni kuma in zama naka ka zo wurin yesu kristo yanzu ka yi misa wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne ina da zunubi na sani saboda zunubi ka shiga cikin duniya ga na sani saboda zunubana ka zo wurin cikin duniya ka sha wahala sa kuma ka kuma tashi na maka na maka roko ni ka ji mini toshe ka yafe mini zunubi saboda ni kuma in zama naka da bayan ina wannan roko da sunan yesu kristo ne amen to kai wannan addu'a allah ya yafa maka zunubi domin maganan shi littafi ya gwara mana kowane mutum da zai tamge shi ya ce masa ya roƙe shi gafara ya zama ka taushe ne to kai kuma ka yi dadin kai ka yi wannan addu'a allah ya maka gafara kenan yanzu ka zama christian yanzu ka zama mutumin sabo yanzu ma ka zama mutumin kirki daga yau sai ka juye halinka daga yau sai ka bayar da ilin halin da kake da sin da bai da can duka ka bayar da si daga yau bari bari abin da kake yin da bai da kyau daga yau bari kariya bari shata da su kowane irin halin da kake duka bari don allah bari da shi don allah don annabi bari da bayan koma baya da abubuwan da ba da kyau duka in ka Allah zai yi maka gafura sosai Allah zai baka zaman lafiya sosai Allah zai baka zaman la zaman albarka sosai ne wannan ke ji na muna muna ma Allah godiya ne saboda ya fa maka zunubi wato yau kuma mun gama haka saboda kai kuma ka samu rai amma kana da wani abin da zaka tambaye ni to ga namba na saboda ka tambaya 0249251594 0249251594 to jima na maka na kawo maka maganan yau mun muku kuma wata rana sura assalamu alaikum